لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون حقيقه mun zo muku da gaskiya a duniya gaskiyar da babu kokonto a cikinta amma da yawa daga cikinku ba sa son gaskiyar